Thank you. sannan kuma suka au suka aka ɗaura musu aure da da matan kuma an san cewa babu auren da ya tsakanin halima mace musulma da wanda ya ba musu na akwai akwai wani zama wanda shi na da magana mai tsawo akwai wani zama kan shi namiji musulmi yana da auren da tsari ko shi ma da shi da magana mai tsawo yawan fatuwa kuma malaman ku suna ganin shi ma wanda sai ya aure na da yi biya amma wani amma suna cewa ta kowane hali ta kowane hali suna ganin dai shi musulmi yana ya namiji yana ya aure mai lafiya amma ita musulma ba ta aure mai lafiya ba ta aure mai lafiya musulma ba zai da aure mai lafiya to kaga sai aka ce to wannan an yanke masa hannu ko kuma an masa bulala na hannu kuma yanzu an ɗaura masa aure da mutum wanda yake mun shi ne ne wa musulmi ko wani wani da ya ce sun san yana ce kwaban alim da ya nuna mutane a wani wurin da mutane ke magana sun sani bai ce ai kun ji labari da ya ce an alim an na rasulun zafi sallallahu alaihi wa sallam ba ala kaza kaza wani yake sun san mu zaɓi wanda al'amari yana irin wannan ne ko wanda da wanda da suka da annabi suka yi zamani da su shi yasa aka masu da shi a kuma masu Allah kan sani ba ba kun jira ba da ba su sani da su yaushe ya ce wa wayan wani da ta arwa an wani an wani ta yi da ba ba a ci sai ce wa kan alim a ga sun sani to sai ya ce ثم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبه وأقام حق الله فيه ولم يمنعهم سهمه من الإسلام ثم قال صلى الله عليه وآله كما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة أكد كما أكد أكد إلى مسعد ما إلى الله يجي ومن ومن ومن أجيب ومن أقول سي وصعد سنقوم بسيطة أمة بين أنا سوء kasansu da musulunci kaga ba ce mutum ya yi ba abin da ake hawa ka bar maharbin dabbar daji kuma ya ga barewa zai harba don ya sami abinci zai ɗauko bibiyar sai ya ci bare yawa ya harba to shi shi ɗan barewa yake kawo hannu bayan allah bayan allah da ne yake yin bayan allah ya ya harba wani irin harbi yana son ya fi su mutum ya yana son ya fata da su yana son su fice ta ma mutane duhu an taɓa tambaya mutane koyi kuma ya faru da kuma ba za ta ya faru da sai ya ce mun yi da sai ya ce da rana ne da rana ta da zarfa sai ya ce yanzu kana shakku da wani rana ta da zarfa zai wannan ba batun kara na yanzu kuma sai a ce wani mutum da kwai ne aka kuma ana haske ko jiyar ko na bakin ta kawo kara na kana gani da Allah zai shiga muka zo yanzu akwai mutum da ce wannan wanda yanzu ma zaura na sa hadari ya rufe yanzu na yi arara tana tsaye a kan kan duba da sai da shi wani jirgin sama ne a wani akwai akwai muskila da kare da shawar da rana ce da jari amma da kowa da kowa wani kuma ya gani sai haka wannan rajin yanzu ne tsaro yadda kuke ya shiga wala na ne a fata da ne kawai a yi mun a yi a yi mun sabon to ko ya ga iman da ya ce ba ne tun da shi yana son shi iman da ya zai ga abin da ya ce ba sun ga manzo Allah ba me suka so manzo Allah ya gama abin da to da bai gaya musu da suka ce ya yi gaskiya gaskiya ba yi ba ta ba ta ba ta yi so za ka ji Allah basira da masu basira wanda ko wani ne ne ne ne ne ne Thank you. Also zusammen sind. Sind wir egal, was andere los ist. Amma dole da ba ba ga mai da sira kuma su kana ma ba ta cikin gobe. To a dangane sai an ga rubutu ne cewa duk mutane mu za su haɗa da dangane shi a ke kansu ce wasa ya haɗu biya sifani muhimmin mukurkun wa mukurkun mukurkun. Nau'i biyu za su halarta a dangane ne. wannan hadisi ne wanda mazala ya fi ce sai a rubuta ka sai fari mazala ya fi idan nau'i biyu na mutane za su fara da gari akwai masu wasu saboda tsananin son ka za su fara wasu saboda tsananin kin ka za su fara to masu tsananin so sai su ba sai su ba shi matsayin da ba nasa su ƙetare iyaka son su da ali sai su ba shi matsayi da ba to sai su haɗa duk wanda ya jingina masa ubangiji ta ka ya haɗa duk wanda ya jingina masa annabta ya haɗa an bai da wannan shi wanda zai masu zafi amma bayan nan bayan wa'annan abubuwa jingina masa ubangiji ta ka da annabta to ba ka isa ka saka da yawa da ta domin in su zarar jirgin a yanzu a kalba zai ce ko gani ko ruwa ne ko ruwa ne ya yi ne ko ba su aka ce kowane sanadi ba da wata kan kawo wuri a kan aliyar wani da zai wannan ba guru ba ne da a cikin nasa a ne wa an kusa wani ila kuma kun kunna mu za mu haza a yau ba guru ba ne ba shi matsayin sa نقد الاسود الاوسط جماعه نقد الاسود الاوسط shine jama'a mai tsakiya wanda suka ba a yi matsayinsa ba su yi zarfi ba ba su yi sakaci ba ba su ba a yi matsayin da ba nasa na ga matsayin da ba nasa ba shi ba ubangiji ba ne ba a yi ba amma ka ji ƙara duk wani annabi in dai ba annabi muhammadu to bai kai annabi kuma wannan ba wani wuce saboda mene ya samu wani daraja ne saboda darajar annabi tambayar annabi ya fi kowane annabawa a ne ka gaba da shi ba wani wuce ne wannan wannan matsayin sa saboda ya samu wani daraja ne a lokacin annabi haka ma sai da fatima da zahara haka hasan da husaini mafi masu duk sun shiga wannan darajar daraja ne da hadisi suna da shi bin bin fasa mafi bin abin ne duk da ta bangaren jikin annabi ne shi kawai da su sun suna tare da annabi ne a darajar da annabi makamar mahamudu nan da ba a kai annabi to su suna tare da shi kuma sun fi kuma a darajar wanda kuma ya ji haushin wannan ya ce a a to maki ne ya ce ya zaka shi haka daga annan sai a wuwa sannan sai sa shi sai sa su a makamin mamu za a je za a yi raka gari guda biyu ne da masu ba a matsayin da ba nasa ba da masu hana a matsayinsa to kar ka shiga wancan kar ka shiga wannan a kullum ka da shiga wancan a kullum ka da shiga wannan da ya daidai ba a matsayinsa to guda ne da wannan mai shirin ibn abu hadi ya kawo magana mai tsawo irin wannan magana na san mutane suna suna ko shi a saka suka shi kashi akwai waɗansu wasu sama iya ko masu gama lafiya sama wasu sun ce shi akwai wasu sun so wani amari karami a wasu sun ce ka akwai wasu sun so kan kara wasu ce ka wasu ce ka ji sun wai mana suka zo wai suka suka shi sama to ko kashi nawa ne mu abin da muka sani yanzu zancen da muke yanzu zancen da muke muna da mutane wanda suke da ƙarin neman jihari muna da mutane suke da ƙarin neman jihari suke kuma bin ayyuma to amma ba mu san waɗanda suke jin su ko ba mu ga masallacin su ba mu ga su in kai ka ga su kuma a domin yanzu kai ce ne akwai masu cewa isa wani ne ko isa ɗan wani ne ko wani ne ba ɗaya ne ya ce in aka ce maka ko wasu suna cewa isa ubangiji ko kuma kan ubangiji ko ubangiji ko ba ɗaya za ka iya ce maka ina suke za ka iya nuna suke ta ce maka ina ne suke ibada za ka nuna mun jirgin suke ba na ce ka nuna makarantu za ka nuna na ce ka nuna musu za ka nuna musu yawa akwai suke to ka gaya man wanda yake cewa da ubangiji ko guda ɗaya kawo min shi nuna ma masallacin su kawo man ma littafin su ka gaya man a gaban gari su babu zancen kawai sai mutum ya shafi wani malami ya rubuta cikin ya zama da abin da sun ai wannan wauta ne a bar kana da hankali ya za ka ci abubuwan su a sanya da cewa wani wani gini ai na kallon in an yi su a tarihi ne sun ce zace ai an taɓa yi a tarihi an ce ga zamanin ali ne su da kan kun ba mamaki mun ɗaukar ba ana za shi sifin ya tsaya a ambar kuma ambar lokacin kirista ne ya ɗauko ƙwararwa na mu ya saka a ruwa ya ce kai wannan ƙwararwa na rumar da kai da wanda ya halice ka yi ne wa ne kai kuma kai ne wa sai ga shi ya dawo da siffar
yanzu a zancen da muke da sanar da muke akwai ne cewa a yi ubangiji wanda shi ne mawani
to kuma abu yanzu ka ce mace a kobe akwai ke rayuwar annabci ali inda akwai mu san ai nake ba mu san yana da littafi ya rubuta ba mu san yana da makaranta ba to amma sun makiya ai kullum sai su ji gina ma masoya a yawar da an ce ya ali su ce ha da an ziyarci kamar su ce ha ana bauta masa alhali su suna kin ne yanzu ya jino suke da kowane su kudin dukkan goyon ba a sunan shi gulla ta wuri an yi gulla ba a yi su amma an yi su a kaji ko kuma a yi su duk wata wani malaman ko ko da tafi kowane malaman wani da dauki na imam kuma yanzu da dauki na sai da kama ne da na dauki da maraji da suke da da duba da yau sun duk sun yi fatawa da cewa duk wanda ya yi yake duk wanda yake da itikadi na gulla shi kaji ne kuma na jasa ne kuma ba za a yi mu'amala ba auren mutunci ko da yana sallah yana azumi ko za ka ga ragowar ta da ta da wasu ma in akwai in abu mai ita ƙarin ubangiji da rashin hali ko annabta hali to shi kafiri ne ko mu'amalar da shi mu'amalar kafiri ne ko yana sallah yana azumi ba za mu aure da gare shi ba za mu aure da shi ba za mu yi shi wata hulɗa da shi ko a wurin yaro to amma ta da practically akwai su ijilan ijilan akwai su sai da wasu yanzu jifan masoya a daga amma babu amma an yi su a tarihi iyali amma yanzu yanzu kana ta tambayar waɗansu masu wasu wanda yanzu kana tambayar akwai waɗanda suke itikadi kan mutum baya ƙungiyar su ya kafarta akwai akwai masallacin su akwai littattafan su akwai malaman su kawai da akwai su mutum ba kun yanzu kai kai kai ba amma ko mun ba mu ba wanda ba ku duk ai ku bane shi da ni akwai shi amma babu shi ba ku gane amma in an same shi a wurin ya zama mai haram amma mai shi da Allah Allah mu rasul Allah mun ka sani yanzu da kuma mu sani mun san wanda yake da zamu ci mu shaka sai in shi ne da kanshi da wani abu wanda ya tafi da shi sai dai wa amma kuma su ga mutum humanos iri ɗaya amma su ce suka ɗaya da wani dalili na ƙarfi ko mai kuɗi kawai zan zan ko ko ko ko sallah aka aka sallah ma ko da wasu yan aka aka gama aka sallah da sallah sai suka yi salati ko haba ai abu da aka yi kafin sun yi wasu kai musu da masallaci sun yi salatin annabi a guje sai ka zare da su shi a cikin su so musu sauwa to kuma akwai masu ra'ayi irin na khawarij masu kafin tuntuni da da sauran amma masu ra'ayin gurnat an yi su a garin kuma ce ba a yi saboda ka ba wani mahallin a ce maka ko ɗansu zaba iya mu ko kuma an yi shi kai shi a fara da zaba da ya zama ba a yi da rai wanda wasu su kawai shi ke yi a kace ka karanta shi a kan a ga wannan farkin dai wani da yake to ko a ko a dogon shi a samu ka karanta ka ga sa ka ce kan abu da kan sa bai wuce shi ke zuwa yan abu shi ke zuwa yan nan su au kuma shabaniya su au arba da kan wannan jaushe duk samurai sun kansa ba bai wuce ne yake ga wayan sai ka ce ala annabi ne duk da wani yake da irin wannan ba daga cikin tunanin mutum zai iya zuwa don ko duba hadisan mu kuma da hadisan ba da mu da ba zai ba zai mutum yana wannan tsintsan silsila sahabiya wannan ya daga wannan wani daga har ya zuwa ga sai kira har ya zuwa ga abin da kuma ya daga annabi daga jirai daga daga kaga sun jama'a da ke ba su kaga su ma su ne su ne su ne su ne gwamnati na kin adilin mallon amir kudaden ya ce masu halaka guda biyu duk zai kira su gwamnati به ببغض إلي إلى يبغضني ببغض إلى غيرها wanda shi kuma ƙinsa zai kai shiga cikin da ya saboda haka akwai masu kwantalin da suke zarfa akwai masu kwantalin da suke zarfa sai ce amma dai wanda suke daidai kun ga anan kun ga nasu kai sun yi zarfi da su da hawari su sun yi zarfi a ƙin su kuma masu kullat na shi'a su kuma sun yi zarfi a sarkai saboda haka duk da kullat na shi'a da da gurbat da kini a ne su ne na asirai da hawa da jawa yanzu na wasu kashin agaje ba su yadda ba amma da ni sun yi kama don yi tsarorin su yayi kama na su bi shi ne shi ne wanda ya kafa da baya zuwa ga arziki su sabba su san wata wata wata daraja da arziki ba su ana dole sai a ce shi ali shi ne na kwakwa ومثلا الحديث في هذه المنطقة الذي تمسك دائما في أعضاء على الوضوء في الوجه ومن في الوقت الدرجة وضوء مصروف في النزاع طبعا وزن ذلك أن قول حديث سيدي يقول يقول يا شباب أنا جاء الله من بعد الملائكة لا يتشرب سيدي يقول يقول malaman masu ci a kai amma amma ana nan da cike yanzu an gano guda goma sha ɗaya sauran guda guda ɗaya ne ba gano ba ko kuma an gano guda ta sauran biyu an gano karan farko an gano na ƙarshe na kuma zai ce wani ƙarshe imam na ne kuma da ilimin da ya ɗaya ce ya biyo nashi ya sa ake yi daga ma'awai da su masu zafin ko alikofi goma sha biyu sai sa da kuma yanzu ce shi ce kuma ba ba a yi lalle ne da ba ma da yi ya ya kyauta da ce shi to sai a min da shi to ba arzimu ba arzimu ba arzimu sawa'in وخير وخير الناس هي النار حالا ان نقيها يجون يسبقها وهل لكن الامر لا تسوني جماعه ولكن اصوم sai ba sai bai iya wasu a ce ba har zuwa zance shi wannan wato ainihin nan hu yana nufin shi shi mai wa abin da su ko halin ko kuma ايد عالم واحد وان لم نقدر حظ اوسط منه. وما نقضي معنا يا جماعه كل kana lura da cewa ba waye ke da su da yake ko waye ke da kan waye ke da mandate daga wajen Allah cewa shi za a da zai bi cewa dole yake da iko sai suka ce dole yake da iko tunda ne Allah ya ba shi iko shi za hujjarsu shi ne shi ke da iko kamar yadda logic ɗin da rawar أليس لي ملك مصر؟ فأنت الملك أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين؟ مين اللي بقى غير بونا ولا أكل شيء؟ كل شيء سليم الأمر بونا ولا أكل يجي قالوا لا أقولك عليه أسورة من هذا إذا بقى يقوم شباب إذا ربوا أنا ديناري هو لا أقول شيء كان أجيب بسيط كان أقول إذا ربوا الذين يقومون في أصحابه وقصد ذاك قبل عون أن يزون سيبس أو جنب إبليس أو يوم أقول للجمال أما إن كنوبا ليلي وجب كذاك كم شيء للجمال ذاك قصص أكيا بسرعة كنوبا سنوسا كذاك يا سوا نمون كلام أهم أجل yanzu ne in ka ga mutum da yana ba kuzure na akwai mikiya da tauraro da mikiya da tambari masu gawa kai din to ka san jaba in ko ka duba nan ka ga wadan kungiyoyi guda ko ka yi in ka ga fara ɗaya za su kofa ka ba iya amma kuma ya fara ɗaya ne ya zama shi kaɗai to yanzu ne shi ya zama shi haɓa ai ga wannan zan bai kamata ba a zan shi ɗan kuɗin ya zo an ce yana da kawo ban sai ko yana ci ko yana da kawo ba da aka mutu a cikin nan don ka gashi ɗan da kamar ya kai shi a kai har zai kire da kayan a wajen jijiya to ya ka zan an ce da zai zama da wajen jijiya zai ce ai ga wanda Allah ya ce a cikin zai zama maka a tsabar shi ma ne a tsabar ma shi ne ba a tsabar shi ne a yi tsabar shi ne to sai ce alamar da ila ala shi'a wanda yin kullum kira ga wannan taki mun ce shi'a na yi bayanin wannan amsakar shi ne kalmar da bayan kasu kan ba kansu a gane su gane da juna tsakankanin da halaye sai ku ba da wani taki sai zama idan ko ka faɗa za a gane wannan kalmar shi'ar a wannan ma'ana da kan domin duk mutane idan suna da suna da wata da'awa yakan zama suna da taken da'awa taken hawari shi ne la hukuma illa lillah wanda amir ne a wani turba mu karbe ne ke kalmar kai wuri da ke alfahari na'am فهم إلا للعالمين الأبد فما سوى عن مسكين المكينة سنة لكم من أبد إلى بلد ولا شاء كما تماما كما إلا أهل السنة والجماعة الأمر جماعة كان كان جماعة هو قال أمير من أكثر من جماعة فما سوى عن مسكين وجود أن جماعة مسكين سنة لكم أبد سلطان الباطل سلطان الجاهل to su ne an da suke cewa su ne da an da suke cewa shi ne ba za a ba ba ba mai shugaba wai wai ba za a bayar ba Allah ko za a kai kamar yadda yanzu musu joron su suke cewa za su yi tsirin da ba wasu abu ba Allah shi kai na kwallo ba ba Allah ta ara shi ce a nuna a ba a yi sallah ba ta ko a ba a ke bauta ba shi ce a kewaye an yi a ba a yi zawa ana bauta masa amma sun ce wa dutse wai za su bauta dama wani malamin su ya bada fatawa ce a rubar a ba wai saboda ana cakuɗa maza da mata kuma haramun ne maza da mata su cakuɗa ana sai da ana maza da mata a ka'aba saboda aka a rubar ka'aba ta yi yanzu kuma ga wasu ce ana bautar dutse sai su rufe sai a bauta Allah shi kadai to wasu abin da suke nufi da bauta Allah shi kadai ya zama shi ke nan ba ba ba a masallaci ma ba za a yi saboda aka je masallaci ko sai za ta yi ana bautar dutse yanzu neman yau shi ne gaban mutane su kai zo a bayan wane ne a gaba kuma gaban neman da akwai zamani mai nan gina a kaga aljanna kawai zai zaro kowa da zai taba sani in an yi shi magana ko yana shan kudin biya na ce ya a ce ai ai ana a zuci a zuci ba a zuci ba ba a riga ne ko a abinci me yasa ba ku sa zama ai ana a zuci karshen da yadda za a yi gina na musulmi ba shi da shi'ar ba shi da wani alama shi ko an zama ana sanin shi da alamomi ne inda sabawar marar da min shi'ar da wani duniya ma Allah ce suna cin shi'ar da su shi'ar da suna ne wasu kawai da shi'ar da yan duniya abin da ne ya ce wanda wanda ya wanda da awa zuwa ga wanda shi'ar ɗin gobe ya ke shi ko da yana ƙarƙashin rawar gida amma masu shirin suna cewa ma'ana ko da ainihin ya nemi mafaka da ni wasu wani suka ayyana kawai ko kola ne wato kowa ne ne ka ayyana maka amma a ce ko yake ko shi ne aiki ba zai ruye wanda ke ma'ana ya mabaya mubalaga ana yanka ko ba da wala a shirin ko na a cika abin mata da wannan mubalaga ne amma ba zai wuce shi ko ba da wani wasu wasu masu masa ba su da karatun tafsiri ba sa gane irin wannan kalmomi an yi mubalaga sai su ɗauke shi kan yin kakan shi yana yiwuwa akwai hikima ne akwai hikima da annabi zai bandare masu yiwuwa saboda idan Allah ta'ala ya kyara annabi ya bandare shi ne zai ya fadara da mutane saboda shi ce abin annabi don annabi ya ya bandare to ya ce abin bandare saboda haka dole bayan za a yi annabi ba zai yi kuma saboda Allah ya ce a shi ya ce kuma min annabi zai zai wani ya zai rasu na faɗa a ba'a to bayan za a yi annabi ya bandare ba sai yiwuwa ne kawai don ya bandare shi ke nan fadara ya zama daidai to amma ba da mubarak walau a shirin kula da an fakar da abu bayan Allah ta'ala ya kawo irin aka ba shi da kula da shir da da aikin da yawa ma'ana duk wanda ya babu bautar Allah da wani wani Allah za a fashi wasa da aiki kowa ya shi tambaya ko da annabi ne ya ko da annabi ne amma tambaya to zai yi annabi ne shirka amsa ba zai ko ba zuwa ba san ma'ana mubalaga ba alfagar to to saboda haka ibnu ya ce ko ma'ana ko da yana karkashin rawani na ko da ya samu mafaka tare da ko ga ya ciya mana a cikin na to a kasu tare to kuma ko da ba ni shi ba zai zama mene mubalak a yana nuna wani wanda yake ya kare kala ina ruwan shi da alba da na ke wuce da ma'ana ko a ina ke kawo kan kan wanda ya zama da an wannan shi'ar wannan shi'ar kan wata hafi wuri da karfa za ku kuma yi tsari suke rumana kamar yadda suka mama kamar yadda masu shi'ar ga sun sana su kai shi'ar kai wani kamar da gaskiya ma wani abu da wasu ke amma yanzu makiya sun gano su kai roma a ga zuwa da zuwa hoton kenan ne a sun kafa waya ne sun ce wani biyar a wanda zai mashi ta ta amma sun ce shekar nigeria a yake da yana su zuwa da wani a yi ba da su a yi da wani وشعار باطل قول كلمة حق أما أكل باطل شعار يا زمامين يا زمامات sannan kuma kan magana cewa ainihin hukuncin da aka yi dinnan ba an ce an hukunta mutane zuwa bin sai aka zuwa wai a matsayi a ya hukunta mutane a kan ayyuka sai aka nuna mutum alƙur'ani mu ko ba mutane mun ce su zuwa alƙur'ani mun kala da wannan abaye wannan kan ci da wani ya ce a da kuka ce kuma aka ba ni shi wanda ma aka ma aka ba ni hukuma aka ba ni gari har kuma iya biya ma a yar ƙur'an wai bai kama a mata da an hukuntar da an sassa su a masu yi don su raya abin da alƙur'ani ya raya su al-ibtirar al sannan amiru ya fasara raya al-qur'ani da fasar da al-qur'ani raya al-qur'ani shine ne ne ma'ana kai duk komai ya ra'ayinka ka aje ra'ayinka a zuwa kan abin da al-qur'ani ya ce. shi ne in mun sabani a kan wani abu da dole da za a yi irin ra'ayi shi ne ka koma ga al-qur'ani irin rasul da wasu ra'ayi kamar a wata wata kuma bayan ba don mace ko ga hukuncin Allah ga na masa duk da mace duk ba to kuma da yake kashe alƙur'ani shine rabuwa da alƙur'ani da alƙur'ani ya ya ya yi hukunci gurbu da shi to kun kashe alƙur'ani ya zama za a karanta amma ba to sai ya ce in alƙur'ani ba in kana jarrar alƙur'ani ilai in ta ma'ana ku وإن جرهم إلى أن انتبهوا هنا تسأل الآن يا يا جاب يزوى غريز موميس إن يا إن يا إن يا جاب يزوى غريز سبيم haka abin da wuce aiki a duba wanne alƙur'ani ya tabbatar da shi ai ba sun sani ba amma me zabi da suka suka suka tashi kawai sai suka ba ba ka alƙur'ani ba sun shi ne ce falar abin da za a bar hujira wala a tarzoma عن امر ولا لفظته ولا لفظته عليه فالزور وال والمنع شيء وجه وجه داعي او سر القول فسبب لهم منع مني انت امر مني kusan wannan har yanzu kake a sun kasa sun kasa yin gidan gona wasu na can masu suna tararwa suna rarwa wai za su samu wani laifin da ya ta ayyana da ya ce ya sha rasu da ya ke sha kaga shi ma bai tsara rubuta tarihi da kyau to ɗauko littafin daga karanta daga cewa shi amir mumini ya ki wani wannan annabi ne ko me ba ko ce ya rasu da raina na mutunci da shara mutunci kuma da Allah ya rubuta ya taɓa masu shari ko ce kai ma za a kira kai da zai kiro ba ba ka sai ga shi ma ya rubuta amirin mummuni da wasu nasa an rubuta a asirci yadda wancan ne bayan gida wani shi tsarin da yana abu ya musulunta ya yi amma an rubuta as ya wuce a abin duniya wuce da na san da amirin mummuni ne da ba da da da na zaɓi share ba san na sa suna kada ba sai da amirin mummuni kamar yadda mashirkan larabawa jiya suka wata yanzu kuma na fama da yaya yace karasa wanda zaka kawai ta da tani su sai mu ce yace yaushe ne ka wuce da kasancewa mai taimako da kadare ne da yawa yace roƙa ba za ta sake haɗa ba da iya kuma saka ila yau mai yan kuma ba za ta haɗa kuma da asanin ila yau mai yan har za ka da kuma shi al'amurin al'adunka daban-daban da yi ya nuna shi ya san abin da yake ya zaɓe wa abin da yake ya wani wani bai kuma ke da yin kuma da tamanin da uku da kira da jirin miliya wanda wani wakan jirin miliya wanda ke yi a za su kan jirin miliya ya nuna cewa yana ga yana rabi ga ma'auya ne da ya ba shi da yana ma'auya ta da zaɓensa da wani wakan ba saukar kamar da da cewa ni da kai mun tsaya kuma mun yi babban Allah ya daga hannun abinci ya ce mun kuma da ba al'amuran shi ne yake sai sai sai ne ke cewa kai da wani kai za ka da bayan bayan da hasamin mutum sa wa'in da ba'awai da ba na kuma kai da tsawon wani da kawai da sa haka ba na yi da ke yi duk suka sha ba na gaban sun suka ce wai wai ya yanke share ya yanke share ko wai shi ne ne duk kuma sha ba suka tsada sun suka ce ba ba shi na motar son da yake mazala so ne na kabilanci na atifa ko akwai wanda ke ba labari ya ce eh, ya shiga wani wuri ana gaya mana ba da ba shi kansa ba ne wani ya shiga wani wuri ya ce ana karatu sai aka kawo shi aka ce eh, Ali bin Abi aka ce Abi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aka ce saboda shi ba kansa ba ne ya ce mutumin da ya ji wannan magana ya mishi ciwo sai ya fito ya koma ya koma ya koma a waje a ya koma zuwa ga karatu bayan ya gama kuka ya ce ala ina da kwanta yanzu irin wannan abin da ake ƙara yema wanda ala na nuna a sauran ba da kiyaye shi inda za a zo ranar lafiya Allah ta'ala ya ce ya yarda ka sa abu alin inda ka gada malam ina za ka sa shi wata kuwa aljanna ne shi aljanna za ka sa shi ya ce kai ya ce kwarai ya ce to malam ka da Allah rahama in shi ran ce kan can ya kai ka inda ka gada mutum shi Allah ya sa shi a wurin sai mutum ya shi akwai mutum ya ce wannan akwai nazari a kan ya sake da karka ce man Allah ya sa shi auka amma da shi ka ce in kai ne za ka sa shi a tsallen da ka ka Allah so na sai za su yi lalle ko ko kuma ya yi lalle wala halatu na ko ba a yi ce ba ku yaudara gaskiya su daga wajen annabi to shi ne ai ba abin su suna son yaudaran ne ai su suna son ai musu wani irin abu amma abin sa rai su ba ta yi kyan abin da annabi ba rai shi ne matsala a yanzu su ne za ka yi da mutane za ka kuma zai su cikin zuwa amma za ka yi musu na Allah za ka cuta musu kawai sai a yi yanzu cikin zuwa kuma wala la basum alai la basum alai ban yin ta faɗa muku al'amari ba da nake ki ta muku kuma ka shi kas kara da masu kara ana ga muku gaskiya shi ne ba su sun san wanda zai musu da tsaka kada ya sai ce kai ne da ne da suke da siyasa dan siyasa ne ke yin da faɗan irin ayyukan da yi irin ayyukan ci gaban da ya saba ya gyara ko ya ce yanzu a jihar nan hatta kera inda zai zai da wasu bakaci yanzu sauro ma saboda da alatu ne ya gano da kuma ya ɗin cikin talakawa Raga nan sun kowa ya san ƙarya ne sun shi ƙarya yake yi sun ba ƙarya yake wasu a ce ya yi ne ne to haka ake yaudara mai yaudaran mutane da zarar mutum ya fi gaskiya a tsakani ga mun rika mutum mun rika wani shugaba ga mara da kuma kuma kuma ana kuma ya zaɓe ba sai zaɓe to an ba ba wace yau a duk sun za a yi musu kare da yau da amma ana faɗan gaskiya da ba ka da za ka tashi mutum yace wannan ƙarshen magana abin dai ba wani abin rashin ya ce ra'ayin mutanen kwane manyan mutanen da aka kan da za a wani mazaje na su kuma ne muka ɗauki alƙawarin su akan cewa kan ke tsara alƙur'ani sai suka bar alƙur'ani sun a kai suna ne suka yi hukunci da zabi da da da da kuma karkace da jawa wa kana jawa hawa ku zalunci ne abin da rasu amma da ya haɗa su shi ne kuma mun riga mun goge musu da cewa ainihin dole ba za ku yi aiki da adalci suka ce su suka fi ba inda aka kawo annan ƙwararri ko ba a yi su wannan da shaɗa mu ba ta shi wani farko shi an wurin da asa ya ce ma a goma sha ba a shari da kuma awo yana da kyau har wani da ke shi kuma jama'a sai jama'a gaba da an sami haɗe jama'a sai kuma shi ne wani jama'a ya aika aika da ya aika sai mutane suka suka koma wani suke suna da suka yi kwakwa amma alhamdulillah ita gaskiya tana nan mai bukatar da ya bi kar kullum kar ka rubu da cewa kar ka ɗauka wai kafa hukuma shi ne addini wannan shi ka tafi da yawan mutane in kafa gwamnati ne addinin musulunci kamar yadda yanzu wani mawayan suke fitowa sun kama sun kafa wa ƙasa musulunci ba kafa hukuma ne addini ba da aka ba hukuma ne addini to da annabi ibrahim ya ba addini tun da bai kafa gwamnati Musa ma bai kawo Isa ma bai kawo Isa ma ko gida ma bai gina amma na amma suka da suka kaka ma wasu kogo annan da yau ya kawo ko bayan duba sannan kuma an da bai dawo da su da masu suka kawo sannan kuma wannan kawo sarwa a yau da yanke cewa su kuma za a yi cewa su ne su kawo da sai su suka kawo da kawo kuma hukuma za ta kawo lokacin bayanan ta yi ba a amma kullum ka gane ina gaskiya ta ce ka tana da hukunta tare da hukunta ko ba ta da hukunta ita gaskiya ake ne sawa'un haɗa da hukuma ta ke kora da kai amma menene karfe da hukuma ake bi ko gaskiya in gaskiya tana da tare da hukuma ana bin ta in ba tare da tana da hukuma ba me za a yi gaskiya ko hukuma to me ake bi kenan yawwa gaskiya ake bi aina makana tana tare da hukuma ko ba tare da hukuma amma kai ka ɗauka hukuma ne a cikin da za ka bashi sai ka zo sai ka mai hukuma a ran da ka mai gaskiya ne insha Allah wani mun kawo ƙarshen wani shirin ko dan dan bayani ko mun kawo lokaci ba ko dan dan dan dan kawo mun ƙarshen amma dai a dan ji wannan kaɗan kaɗan. yau sha hudu ga watan Zulkada kuma a gabanmu akwai daren sha biyar ga watan Zulkada kuma nan ake lailatul mubarak yanzu Allah ta'ala fiha ila ibadil mu'minin da rahma wa ajna wa wannan da dare ne da daraja Allah na duban bayan sa ne da rahama a wannan dare wa ajru amil fiha bi adillahi bi adillahi ajru min as-sa'ih ladan mai aiki a wannan dare da ɗa'an Allah ladan sa'id ɗari me ya sa'id sa'id shi ne a sa'imar malazin da masu lam ya asila ba ba ta yi shi ne ainihin sa'id shi ne mai wanda ya zuci masallaci yana ta ibada bai saba wa Allah ba ko kin ba shi to kan ladan ɗari za a ba kamar yadda zuwa a hadisi a Najeriya saboda mutum ya ƙoƙari amfana da wannan dare da ke gabanmu ya shiga da da'a da ibada da da'a da Allah da sallah da dan biyan bukata da wajen Allah an waito cewa wanda ya roƙi Allah ta'ala ya roƙe shi wata bukata a wannan dare na duniya insha Allah dan da ga mutaran sha biyar ga watan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wanda za a shiga ranar juma'a sha takwas ga watan tara
da biyu wanda aka ce yana